الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو عبد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد بها الحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشفي نفسه بالرب لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد a wannan dare na litinin daren takwas ga watan ramadan hijira 1437 wanda ya dace da daren goma sha uku ga watan ga bayinsa ya ba mu damar hatsuwa a wannan da karatun alkur'ani da kuma tafsirinsa Allah malaukakin sarki cikin dukkan da mu faɗa a wannan majalisa tamu kuma ya ba mu ikon aiki da abin da za mu faɗa kuma abin da za mu a ci gaba da karatu a tambayar mu ta farko tana cewa mutum ne ya saki matarsa saki uku da kuma ta dawo don ta kwashe kayanta sai ya sadu da ita kuma ta aure bayan ta haifu sai tsohon mijin ya ce ai lalle wannan dan nashi ne to farko dai ya kamata a san cewa idan har saki uku ya tabbata wannan ana kiransa talaqan ba'inan talaqan batan wato yankakken saki mutum ya yi wa matarsa saki uku sau ya tabbata wanda babu saɓani a ciki akwai saki uku da ake yi a cikin kalma guda ko a cikin majalisa guda to irin wannan saki uku idan cikin kalma guda ne wani ya ce wance na sake ki saki uku ko kuma a cikin majalisa guda ne ya ce na sake ki na sake ki na sake ki irin wannan saki saki ne na haram ana kiransa talaqul bid'a saki na bid'a maluma sun yi kilafi a irin wannan saki wanda ya wannan saki za a zartar masa da hukuncin saki uku kamar yadda ya nema da kansa ko kuma a'a za a ɗauka saki ɗaya ne wasu maluma sun ce za a zartar masa da saki uku domin wannan ita ce fatawar umar ko da dai ya ba da wannan fatawa ne ta hanyar siyasa ma'ana domin horo ga wasu mutane da ya ga cewa wato sun nuna sakaci ko sun fara sa sakarci cikin lamura da suke masu muhimmanci kamar harkar aure ko harkar saki wasu maluma suka ce za a ɗauka saki ɗaya ne gaskiya da haka nassi ya zo hadisi ya inganta da sahihu muslim cewa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da zamanin khilafan abubakar da shekarun farko na khilafar umar saki uku cikin lafazi ɗaya ana ɗauka saki ɗaya ne mu ma wannan magana muka rinjayar amma idan ya zamanto sakin da saki uku da babu kilafi kansa ya sake matarsa wani lokaci bayan ya dawo da ita sannan kuma aka samu wani lokaci ya sake sake ta aka samu wani lokaci ya sake ta wannan ana kiransa saki uku irin wannan saki baya halatta ya sake aurenta sai bayan ta gama idda wani mijin daban ya aure ta kuma har ya sadu da ita to in ya sake ta ta gama idda to in ya ga dama yana iya shigowa cikin manema idan Allah ya sa ya dace ya aure ta to kenan amma ba haka ba za ta halatta gare shi ba saboda haka idan saki uku ne na haƙiƙa wannan bawan Allah yake nufi to lokacin da ta dawo domin ta ibi kayanta saduwan da zai yi da ita wanda ana kiransa zina idan da shaidar zina za ta tabbata a kansu duka za a yanke musu mai za a yanke musu haddi na zina idan ita wato ita ma ta yadda cikin yadda ta aka yi in kuma dama faɗiye mata to shine haddin zina yake kanta shi ba ita babu komai a kanta saboda tilasta mata yi idan kuma saki ne na raji'i wato saki uku amma wanda za mu ɗauka yana cikin hukuncin saki ɗaya to da saduwa da ita da yi lalle ta dawo matarsa kenan automatically domin sakin raji'i wato mutum ya dawo da matarsa yana iya kasancewa ta hanyar ya hurta ya ce na dawo da ke musamman ya kafa shaida wannan yana da kyau shine asali ko kuma ya keɓantu da ita ko ya rungume ta ko ya yi wani ya taɓa ta yadda dai miji zai yi da matarsa duk iya ɗaya daga cikin waɗannan da muka lissafta to ta dawo matarsa kenan automatically ko ya hurta da bakinsa ko ya wani abu aikace amma idan saki ne na ukun na asali kamar da muka ce to saduwa da ita da ya yi zina suka yi tun da zina ne suka yi da za a kaddara da wannan zinan ne aka samu ɗa to kaga ɗan ya zamanto me sunan ɗan ɗan zina ne idan ta je bayan sun yi wannan zinan har ta je ta auri wani kuma ah, ta haifu ita ta fahimci cewa dama da daga ne ta yi ciki to shi shikenan tabbas babu shakka wannan dan nasa ne illa dai za a sake komawa kan abin da ake kira alwaladu lil firash tunda shi wancan shi dai mace ya aura kuma ya auri mace wanda ba ta da miji eh, abin nan halitta halal ya aure ta illa dai ya aure ta da ciki bai sani ba misali kenan saboda haka idan ya ce wannan ɗa nasa ne to duniyan nan duk ba wanda ya isa ce dan ba nasa bane domin wannan matar tana matsayin shimfiɗa gare shi alwaladu lil firashi walil ahiril hajr mazinaci shi gefe za a yi da shi za a yi fantakali da shi za a yi watsi da shi ba za a damu da maganarsa ba to wannan shi ne in kuma amince lalle wannan ɗa ba nasa ba ne to shi kenan ɗan na wannan ɗin ne ɗa ne na zina yanzu ya yadda shi wannan miji da ya aure ta ɗin ya yadda lalle lokacin da matar ta ce wannan ɗa na wane ne ba naka bane ya yadda lalle zinan ta yi saboda haka ɗan ba nasa bane to shi kenan sai a dawo akan yanzu wannan ɗan sunansa ɗan zina ne amma ɗan zina ubansa na zina idan ya riskar da shi ya ce yanzu ya yadda ɗansa ne shari'a za ta ce masa eh je ya zama to ɗan nasa yana iya cin gadinsa da sauransu akwai gado tsakaninsu na'am wannan ma matsala ce lafiya mafi yawan maluma suna cewa a in dai ɗa zina ne ko uban ya ce ɗansa ne shari'a ba za ta damu da shi ba ba za ta yadda gado ya gudana tsakaninsu ba wasu maluma kuma suna cewa a ɗan zina idan mazinacin ya ce yanzu wane dana ne shari'a shi kenan sai ta yadda matsayin ɗansa ɗin ne zai ci gadonsa shi ma zai ci gadon ɗan nasa wannan shine fatawar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da wasu maluma da yawa tsaffi da kuma na tsakiya tsakiya kuma muna ganin wannan magana hujjojinta tana da ƙarfi sosai to sai tambaya ta biyu tambaya ta biyu tana cewa ina tambaya ne game da malaman makaranta waɗanda suke cin amanar ilmi da sunan taimako sai su riƙa ba wa yara amsa a lokacin jarrabawa da sunan taimako malam me ya dace da ɗalibai su yi a lokacin da suke yin hakan babu shakka kamar da mai tambaya ce wannan cin amana ce ba ma sai an tsaya ana fatawa ba ana neman maluma sai sun ja alkur'ani sai sun ja hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an haka a ce malamai su lalace ya zamanto suna bawa ɗalibai cin jarabawa alhali ba su ci jarabawan ba wannan cin amana ce babba magudi ne wanda yake na ɓata ƙasa na ɓata al'umma masu irin wannan aiki wajibi ne akan hukuma ta hukunta su ta hora su gwargwadon da take ganin shine maslaha idan tana ganin maslaha ya kamata ma a yanke babu laifi in ya zamanto wannan shine maslaha da ake gani in ɗaure za a musu shekara talatin ko shekara arba'in arba'in wannan duka babu laifi insha Allah ta'ala gurgurdon abin da suke gani shine maslaha saboda haka wajibi ne maluma su kiyayi wato abin nan fadawa cikin irin wannan abin nan musiba irin wannan kure harkar cin amana dole ne a a tsare amana akwai hadisi mashhuri da kullum maluma suke karantawa ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi fal amiru alladhi ala an-nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته النبي صلى الله عليه وسلم ya ce kowanne ne daga cikinmu akwai wata amana da aka danka masa da yake kiwonta da yake kiyaye ta kuma kowa daga cikin ku sai an tambaye shi gaban Allah gobe kiyama ya kai da wannan amana da aka danka maka farko annabi sai ya fara da al'amir shugaba shugaban ƙasa gwamnan jiha shugaban karamar hukuma annabi ya ce amiru alladhi ala nasi ra'in wato mai ba da umarni amir emiya mai sarauta kan mutane mai kiwo ne wa mas'ulun an ra'iyatihi kuma za a tambaye shi game da kiwon da aka danka masa ya yi riƙe wannan amana da kyau ko ko ya ci amana ya yi ha'inci wa rajul ra'in ala mahli bayt ala ala ala ala ahli bayti mai gida ko namiji wato makiyayi ne game da abin da ya shafi iyalansa wa mas'ulun anhu kuma za a tambaye shi yaya gudanar da shugabanci a kansu wal mar'atu ra'iyatun fi baiti ba'liha mace ita ma makiyayiya ce wato a gidan ko a gidan mijinta wa waladihi da kuma abin da ya shafi 'ya'yan mijin nata waya mas'ulatun anhum za a tambaye ta wannan al'amari na kiwo da aka danka mata wal alamali ra'in ala mali sayyidihi ba wanda aka wato ubangijin sai sanya shi lura da wata wani sashin dukiya nasa shi ma makiyayi ne cikin wannan dukiya za a tambaye shi wannan kiwo da aka danka masa a hannunsa ala annabi yace ku saurara fa fa kullukum ra'in ko ne daga cikin su daga cikin ku makiyayi ne wa kullukum mas'ulun ar ra'iyati sannan ko wanne ne daga cikin ku za a tambaye shi game da kiwon da aka bashi saboda haka maluma su ji tsoron Allah kasu walakanta ilmi imam al-bukhari ya rawaito hadisi sahihi taban da cikin sahihinsa ba shakka hadisi ne sahihi ko wanne ne ma daga abu huraira abu huraira ya ce annabi ya ce idza buyi'at al-amana idan aka yi watsi da amana aka tozartar da amana shugaban kasa ya kasa tsare amanar da aka danka a hannunsa ya zama to yana tafa shaka da dukiyar jama'a yana sacewa jama'a haƙoƙinsu to fanta sa'a ya kai wanda ke sauraro na ka saurari tashin kiyama fa ya kusa kala fa iba'atuha wani daga cikin sahabbai yace ya manzon Allah ta kaka tozartar da amana yake ya za mu fahimci haka ya manzon Allah qala idza usmida al-amru ila ghairi alihi fantazir as-sa'a duk lokacin da aka jingina wani lamari zuwa ga wanda bai tantance lamarin ba to a saurari tashin kiyama ku dubi wannan hadisin sa'annan ku dubi malamin da zai rika ba wa ɗalibi makin da bai cancanta ba zai ba cin jarabawa da bai cancanta ya ci ba a ba shi satifiket ɗin da bai cancanta ya ci ba wanda in aka ba shi aiki yanzu za a nuna cewa ai ya ci abin nan jarabawar jami'arsa saboda haka aje haɗa masa ɗalibai a gabansa faƙid shay ila yutihi tunda bai da asalin wannan karatu bai da cancanta wannan karatu ba zai iya karantarwa ba kaga wannan cin amana ce babba domin abin ba za a duba bane yanzu ka taimakawa ne don ya samu aikin yi sai ka dubi kuma babban barnar ka suranta yanzu za a tsara masa dubban yara ne dubban ɗalibai ko gomman ɗalibai ko ɗarurrukan ɗalibai ‘ya'yan mutane wasu sun biya kuɗin makaranta sun biya dubban nairori amma kuma an zo haɗa su da malamin da ba zai iya karantar da su ba kaga barna tana da yawa saboda haka samsam sam ba taimako ba ne a ce za a bawa wani makin da bai cancanta ba ko ma a samu wasu a rika cewa su aikin su shine aikin kuɗi in ana son a gyarawa ne sai shi shine su za je zanna masa su zanna masa a kujera abun ba kuma a rika sa a gama duk ba wata matsala wani ai goni ne in ana bukata shi yanzu aikinsa shine yana karban kuɗaɗe don yana zama a gigira mutane su wannan mujrimi kenan kirmina irin wa'annan aka same su dole a hukunta su hukunci mai tsanani saboda haka a gyara wannan muna fata Allah ya taimake mu to Allah ramma sai mu ci gaba da karatun hmm? eh, mu na'am eh waskurullahi واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون نعم ما لا يتي بسم الله الرحمن الرحيم ومن تمام أمل الحج yana daga cikin cikar ayyukan hajji ko aikin hajji al-muqamu bi mina wato zama amina cikin tantunan mina a filin mina ya zama tunan za a rika kwana a kwana yaumaini kwana biyu aw ta ayyamin ko kuma kwana uku min na hari daga ranar babbar sallah والحجاج في لباسهم العادي وزيهم المعتاد za a yi zaman mina ne alhalin alhazai kowa na cikin irin tufarsa da ya saba sanyawa kullum ba wai cikin zane da mayafi ba shi ne libasihim al'adi tufansu ta al'ada shi ne manan yi al-mu'tad wato suturarsu ta al'ada liyatamayyazu da taswiyati domin yanzu su bambanta da juna bayan da sun daidaita jarrudi ta hanyar tsiraituwa fili libasil ihram wato cikin wato uniform na ihrami da kowanne ne su cikin uniform ne na ihrami da shugaban kasa da ministoci da gwamnoni da shugabannin ƙananan hukumomi da komishinoni da manya-manyan malamai da matsakaitan malamai da alarammomi da wane ne duka da ana cikin uniform daya kowa da zani fari kowa da mayafi fari ta yanzu an dawo za a yi zaman mina a zaman mina kowa ya koma al'adansa tuwafinsa irin na al'ada wanda da ya saba sanya abin nan eh, jallabiya shi ke su suka bari sa in ya ga dama wanda yake dama da babbar riga ya saba sanyawa ya sa wanda yake suransa sabanin wannan duka duk ba wani laifi shine ma nan liyata liyata mayyazu بعد التسوية بالتجرد في لباس الإرام فيتعارف فيما بينهم سرق أثن وتجونانس وفي ذلك الهين أمروا أو أن اللوكة سأك أمر تشيسو وأمر سائر الناس في جميع في جميع أقطار الأرض كما أك أمر تصورا مسلمين دنيا ما دكان كفا أشين دكان كفا دنيا أن تشاركوا معهم تبع له yanzu su musharaka da su cikin wani abu guda abin kuwa shi ne kabbarori dinnan allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahi alhamd allahu akbar walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila ko da wata siga mai kama da wannan mutanen mina suna yi a cikin waɗannan kwanuka da ake kiransa ake kiransa ayyamu tashrik wato kwanaki uku bayan kwanan babban sallah mutanen mina suna yi alhazai kenan a mina mu ma sauran jama'a da mu je aikin haji ba mu ma za mu ci gaba da waɗannan kabbarori a waɗannan kwanaki to shi yasa Allah ya ce wazkurullaha ko ambaci Allah takbiri inda ramil jama'ar ta hanyar yin kabbara a lokacin jifan eh, jamarat wato abinda ake kira jifan shedan kenan hakanan wa khalfi salawatil mafruba da kuma bayan salloli da aka wajabta alkhamsata ashara wato bayan sallolin farilla goma sha biyar idan ka ruka abin nan dama Eh, abin nan eh, eh, aka daga zuhur ko daga azahar din yawman nahar kaga sallan azahar kenan sallan la'asar na babban sallah magariba na yi an shiga rana ta goma sha ɗaya ko to in ka cire sallolin goma sha na kwana biyu hmm, ba salloli goma kenan ba sa'an nan ga salloli biyu sa'an nan kashe gari ka san ba za ka yi magariba ba saboda ka salloli uku za a ƙara kenan za ka yi daga wannan lokaci daga azahar ɗin nan na yawon nahar har zuwa lokacin da za a bar mina za ga sallolin farilla da za a yi goma sha nawa goma sha biyar shi ne mala ya ce wa khalfa salawatil mafrudati al khamsata ashara min zuri yawmin nahari daga azahar ɗin ranar babban sallah haka nan wa alal abahi wal hadaya kabbarorin nan lokacin da za ku yanka ku na layya nan ma ku hada da Allahu akbar bismillahi Allahu akbar aka hada da wasu addu'a rabbana taqabbal minna babu wani laifi amma ya to akwai kabbara ma lokacin yanka daya akwai kabbara har yanzu lokacin yankan hadaya amina hadaya shine dabbar da eh, mahajjata suke yankawa ana kiran wannan hadaya wanda ba mahajjata ba kuma dabbobin da suke yankawa ranar babban sallah ko sauran kwanuka na tashrik ana kiransa ne ana kiran salayya ko ambaci Allah fi ayyamin ma'dudat cikin kwanukan nan wato kidayu ai wato ayyamat tashrik ko kuma abin nan ayyamat tashrik talata kwanukan tashrik din nan guda uku faman ta'ajjala mutumin da ya gaggauta ista'jala bin nafri wato ya gaggauta barin mina min mina fi yawmayn ya zamanto zaman mina na kwana biyu kawai yayi ai fi sani ayyamit tashrik ya zamanto ya bar mina a kwana kwana na biyu na kwanukan tashriki ba da rami jimari bayan ya ya jefi abin nan eh, eh, eh, jimar wato wuraren jifan shaidan na wannan kwanan fala isma alai ba da wani laifi yayi ba wanda damuwa ai da ta'jil don ya gaggauta barin mina ba da wani laifi wa man ta'akhkhara mutumin da kuma ya zaɓi ya jinkirta ya gama duk wa'annan zaman kwana uku din amina ai biya hatta ba ta lalata salis har ya kwana daren na uku wa rama jimarahu kashi gari ya jifan jimar na wannan kwana na uku din daga nan kuma ya bar mina da yamma shi ma fala isma alaihi babu wani laifi a kansa bi zalika da wannan aiki da yi ai hum na fi zalika musulmi ko mahajjata an ba su damar ko dai a zauna mina zaman kwana biyu kawai ko a zauna mina zaman me zaman kwana uku duk yayi idan dai mutum yayi haka sannan kuma ya zamanto lamuransa duk akwai tsoron Allah a ciki ya zamanto saboda Allah ya yi shi yasa aka ce liman ittaqa ayyukan hajjinsa duk saboda Allah ya yi to wannan babu wani laifi don ya yi zaman kwana biyu kawai ba uku ya yi ba babu laifi don ya yi zaman kwana uku wato ya ƙara kwana ɗaya kan kwana biyu babu laifi lianna al-hajj fil haqiqa domin wannan shine mai hajji cikin haƙiƙanin lamari wato wanda ya aikin hajji tare da tsoron Allah tare da ikhlasi tare da takawa to wannan shine alhajin asali alhajin gaskiya kenan wanda ya je hajjinsa buya buya haka babu cikakken imani babu cikakken ikhlasi zahiri ne za mu kira shi alhaji wani ya aikin haji amma a idanun shari'a a wurin Allah shi da ya je dai inda ya tafi kawai kuma ya dawo ya yi fagauniyansa ya dawo awwa wattaqullaha wato ku ji tsoron Allah wa alamu ku sani annakum lalle ku tusharuna ilayhi wato mutane ne da ake taro su zuwa gare shi shi Allah fil akhirati a ranar lahira fa yujazikum bi amalikum sannan ya taka muku bisa irin ayyuka da kuka yi faman arafa yaqinan annahu yusharu ila Allah lalle mutumin da ya sani sani na yaqini cewa akwai ranan da za a tattaro shi zuwa gaban Allah to fala yukhalifuhu fi ma'murati ba zai saba wa Allah cikin umurce umurcen Allah ba wa man yati da hanhanin Allah ba duk inda Allah ya ce ayi nan zai yi duk inda Allah ya ce kada ayi to ba zai yi nan ba malam ya ce wa bada an bayyana ta'ala ba'd al-ahkam ad-diniyyah wal ijtima'iyyah bayan Allah madaukakin sarki ya bayyana da wani sashi na hukunce hukunce da suka shafi tsantsar addini da kuma hukunce hukunce da suka shafi zamantakiyar yau da gobe na jama'a aka da yuzakkirun nasa Allah sai ya fara kuma yana wa mutane wa'azi bima wa'iza qayyimatan da wasu irin wa'azuzzuka masu kima liyazidu biha tamassukan dinihim domin su ƙara riko da addinin su saboda irin wannan wa'azi da Allah ke musu faqad samahum qismain fi sulukihim Allah sai kasa mutane kashi biyu game da irin hanyoyin da suka zaɓan makansu minhumul munafiqu wannan shine kashin farko daga cikin mutane akwai wanda ke munafiki alladhi yuzhiru al-islam bil lisan wanda ke bayyanar da musulunci amma a harshe kawai yaqfi kufra wal fisqa fi qalbihi amma kuma yana boye kafirci da fasikanci cikin zuciyarsa wa minhum wannan shine kashi na biyu daga cikin su akwai al-mu'minu mu'mini al tsantsar mu'mini fi imanihi wato wanda ke tsarkake Allah cikin imaninsa shi kam wannan يقدم Allah wa على ala نفسه كل kullum yana gabatar da Allah da manzonsa a bisa sha'awowin kansa ko da ya so wani abu gashi yana son abin amma sai tuna Allah ko ba so to shikenan sai ya sai kaddamar da abin da Allah yake so kan wannan shine cikin mumini wannan shine al-mu'minul khalis a shine wato ala shahawati nafsihi wa hawaha akan sha'awar ransa da kuma abinda soyayen zuciyarsa فبدأ تعالى بالنوع الأول سبب هيك الله سيفار أنبت النوع فركم فقال سيتي ومن الناس الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبيث المهاد نعم ومن الناس دقتك متانيه من يعجبك قوله في الحياة الدنيا akwai wanda zancensa game da rayuwar duniya zai yi ta baka sha'awa mutum ne da iya tsare-tsare ya iya taɗi ya iya aje kalmomi inda ya kamata zai burge ka sosai yana magana game da lamuran duniya iz yadda'i saboda zai yi ikirarin cewa annahu mu'minun wai shi mumini ne zai kokari ya gamsar da kai cewa ai su ai ai wannan harkar da'awa din nan ai muni ne ai shekara ta kaza ma ai wasu lokacin da aka yi kaza kaza kai an yi gugurmaya ko wani lokacin ba da muka je wani dutse muka aje kekunan mu da ababan hawan mu rayuwa muka ce sai abin nan in ka ga yadda aka yi ta fama da gugurmaya kuma wallahi duk ƙarya ne shine iz yadda annahu mu'minun zai rika ikirarin cewa shi mumini ne wa annahu muhibbul kuma shi masoyi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma wala yujibuka fil akhirah li mukhalafatihi li i'tiqadihi ko da ya baka sha'awa maganar sa a nan duniya randa duk kuka je lahira za ga ya zaman sai shirme ya tashi ba nauyi saboda duk abubuwan da ya faɗa din nan ƙarya yake yi sabanin abin da ke cikin ainihin zuciyarsa ne shine ma'anan wala yujibuka fil lahira ba zai katar da kai a lahira ba li mukhalafatihi li i'tiqadihi saboda irin magana ta sa ne da ta sabawa kudurinsa na zuci kuma saboda karfin hali irin na wannan mutum wa yushhidu Allah ala ma fi qalbi zai kokari ya shaida wa Allah alama fi kalbi ya shaidar wa Allah abin da ke cikin zuciyarsa ya nuna ba a zahiri ba shi din nan mutumin kirki ne ay yahlifu billahi zai rantse da Allah anna ma fi qalbihi muwafiqun li qawlihi abin da ke cikin zuciyarsa yana daidai da abin da ke cikin abin da ke fita daga harshensa awan ya kula ko kuma nan wa yashhadu Allah din nan wato shine ya ce Allah yashhadu anna ma fi qalbi muwafiqun liqawli a wuri na anan tafsiri nan bugun an ce liqawlihi a a liqawli liqawli idan akwai wasu da suke da tafsiri an rubuta liqawlihi ya kamata su gyara ya koma ba liqawlihi ba ma'ana zai ce Allah yashhadu Allah yana shaidar anna ma fi qalbi abin da ke cikin zuciyata muwafiqun li qawli abu ne da ya dace da irin huruci na da nake yi da harshe na wal halu al hali kuma huwa aladul khisam wato shine mai mafi tsananin nuna kusuma da abin da abin nan ka kawo ya ya rasulullahi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al hali shine mafi ki mafi yin kusuma da wannan addini na musulunci da ka taho da shi bari atba'ika kuma shine yafi kusuma nuna kusuma ga mabiyanka wato mu'minai li adawati laka saboda irin yadda yake gaba da kai mislu al-aqnas ibn sharik kamar wani wani munafiki da ake kiransa aqnas ibn sharik malam yace kana munafiqan kullu wal kalam lin nabi sallallahu alaihi wasallam shi aqnas bin shariq ya zan wani irin munafuki amma kuma wata hulwar kalam mai daɗin magana ya iya magana ya zo yana tsara wa annabi magana lin nabi sallam ya alifu annahu mu'minun bihi yana zai ta rantsuwa cewa lalle shi mai imani ne da annabi sallallahu alaihi wasallam wa muhibbul lahu kuma mai nun mai soyayya ne ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam fayudni majalisahu ko fa yudani majalisahu na ga yadda malai rubuta kenan fa yudni ban ba zan fahimci wannan larabcin ba idan dana ne za a ce inda an ce fa fayadnu majalisahu yani kusanci majalisar annabi da irin wannan mangano da yake yi wannan larabcin ya fita mini ne amma ba ban san kuma suyudi ma na ga amfani da wannan da suyudi da shi malam ban ga sun yi amfani da wannan ba ina ga ina gani yadda larabcin zai fita a ce yudani majalisahu wato abin nan ya ta kusanta yana kusantar majalisar annabi sallallahu alaihi wasallam in ka zo sai ka yi tsammanin shi ne ko wani sahabi ma sun annabi yana yana kusa da annabi don zai iya tsara magana da wane ne daɗin baki ka san wasu haka suke sun iya magana ko da ba su da gaskiya ko da ba su son abin a cikin zuciyarsu sun ga dama sun iya maganganu na yaudara to fa akzabahu Allah fi dalika Allah sai karyata shi cikin wannan ikrari nasu kuma shi wannan munafiqin al-aqnas bin shariq wa marra bi zar'in wa umrin yana cikin tafiya wani lokaci ya wuce gonakin wasu musulmi wa umrin da wasu jakunan musulmi ay li faraqahu ya banka wa gonar wuta gonar dabino kenan wa aqraha laylan cikin dare kuma wayannan jakuna biye yayyen ka sai su soke sai kakkashe su kama kala ta'ala kamar da Allah ya ce wa idza tawalla shi wannan munafiki mai dadin bakin wa idza tawalla idan ya juya mana ya bar majalisar nan ta ka ya manzon Allah in sarafa anka sai gadi ya fita sha'aninka dama yana yana kinka kuma yana kin dukkan muminai saboda haka da ya tashi ya bar majalisan kan nan to ayyukansa sai su saba da irin maganganu da ita yi a gabanka shine ma nan in sarafa anka wa sa'a ay masha fil ardi liyusfida fiha sai rika tafiya cikin ƙasa domin ya ta cikin ta wato yana ta yuhlikal harfa hmm? yayi ta yayi ta halakar da gonaki kona ya ta kona gonaki cikin dare wal nasla ya eh, ta kona dabbobi ya eh, ta kakkashe dabbobi amin jumlatul fasari yana daga cikin jumlar irin barna da yake yi wannan shine halinsa menene halin nan nasa barna to wallahu la yuhibbul fasad Allah baya son barna ai Allah baya son mutumin da barna ita ce sifarsa la yarda al fasada wala man kana mutalabbisan bil fasadi Allah baya son barna baya son wanda yake cakuɗe da barna wanda aikinsa shine barna irin wannan mutum wato abin nan eh, shi wannan munafiki bin sharik wa idza qila lahu taqilla idan aka ce da shi wane irin ayyukan nan da kake ba daidai bane kai ka fi kowa gaba da annabi ayyukanka ba su da kyau suna hannun riga da abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kana barna don lokacin da kake bantu kai da kai saboda ka ji tsoron Allah amma kuma ka zo wurin manzon Allah ka nuna cewa kana kai kana daga cikin masoyansa kana daga cikin masu taimakon addini idan aka ce da shi ittaqillah ka ji tsoron Allah sai fi ilika cikin wannan aiki naka akhadhahu al-izzatu ay hamalathu al-anafatu wal hamiyya gabatar jahiliya da girman kai shine al-izza anafa da izza aka kiransa girman kai da wani ya nemi ya mata wa'azi kuma sai dauka sai ya ƙara girman kai kuma ganin kamar shi ɗin ne za a ce masa ga sai an nuna masa hanyar da zai bi shi su da suke tsoffin hannaye su da suke da tajriba suke da khibra akaza al-izzatu bil ismi alladhi umira bi allahi ko saboda haka wato sai izza da hamiyya ta jahiliya ta ɗauke shi har ta tsora shi akan ilmi wato eh, akan zunubi ta hanyar watsi da zai yi da maganar wanda ya umarce shi da ya tsoraci Allah madaukakin sarki tun da wannan shine halinsa fa hasbuhu jahannamu jahannama ta ishe shi duk taurin kansa duk rikicinsa duk wato wato iya shige da ficensa da tsara maganganunsa na ƙarya duk faɗin ransa to jahannama tana daidai da shi shine ma nan fa asbuhu jahannam ai kafihi jahannam jahannama ta ishe shi wala bi isal mihat domin jahannama ita za ta zama fida gare shi gidansa kenan na dindindin har abada gobe kiyama tunda kuma jahannama ita ce shimfiɗarsa lallai a ce jahannama ita ce shimfiɗa ga mutum wannan shimfiɗa ta yi muni domin azalin shimfiɗa wuri ne da mutum yake sai ya huta ka dan samu laushi laushi abin nan hmm? ga katifa ga burgo ga mayafi mai kyau ga abubuwa ga fililluka wannan ba shi ne shimfiɗa ba don mutum ya huta wanda aka ce to wani kai shimfiɗar ka jahannama ai ya ɓaci ba wurin hutu kenan shi ne Allah ya ce wala bi isal miha ayal firash a ce jahannama ita ce shimfiɗa ga mutum kai wannan shimfiɗa ta ɓaci thumma zakara ta'ala annahu Sani. wannan shine nau'i na farko na mutane da Allah yake zai bayani akan su ga mu'mini mutumin ke nau'i na biyu shine wa huwa al-mu'minu sadiqu fi imanihi shine mu'mini wato kuma mai gaskiya cikin imaninsa me yasa aka ce as fi imanihi idh yuwafiqu qawluhu ma fi qalbihi saboda hurucinsa hurucinsa yana dacewa da abin da ke cikin zuciyarsa faƙada sai Allah ya ce wa minan nasi wa minan nasi man yashri nafsahu bidgha'a mardatillah wallahu wa minan nasi daga cikin mutane kuma har yanzu man yashri nafsahu wanda ke sai da ransa a shirye yake sai da ransa ya shiri din nan bi mana ya biyu yashtari yana saya yashtari yana saya yashri yana sayarwa saboda haka in kace shara ya sayar in kace ishtara ya saya saboda haka daga cikin mutane man yashri nafsa akwai wanda ke sayar da kansa wato ya dauki kansa ya sayar wa Allah ya dauki kansa ya sayar wa addinin Allah ya yadda ya ba da kansa ya dauki imani ya karbi imani sai yadda imani ya dashi sai abinda Allah ya da shi sai abinda manzon Allah ya da shi daga cikin mutane akan samu irin waɗannan ay yabduluha me manan abin nan yabi'u nafsahu ay yashri nafsahu manan wannan yabzuluha fi da'ati Allah ko wanda ke bada kansa yake bada ransa cikin da'ar Allah yana hakan ibtigha'a mardatillahi ay talaba mardatillahi saboda neman yardan Allah ay rida saboda neman yardan Allah mislu suhaib kaman sahabi suhaib sahaibur rumi alladhi adahu al-mushrikun mutumin da mushrikai suka yi ta cutar da shi hajara ilal madinati wa taraka lahum mala bai damu ba yayi hijira yayi kaura zuwa madina wanda ya mallaka da yawa a makka ya bar wa kafirai ya zaɓi zabi me ya zabi Allah da manzonsa akan dukiya wallahu Allah ra'ufun mai yawan rungume ne bil ibadi ga bayinsa haisu arshadahum lima fihi rida ta ya zama to mai nuna rungume gare su hmm? saboda in yadda ya shiryar da su zuwa ga hanyar da in sun bita za su kai ga yardarsa wa ja'ala lahum an-na'ima da'ima kuma ya sanya musu na'ima miya jaza'an ala al-amali al-qalil al-munqadi a matsayin shine sakayya kan dan aiki kadan da suka yi aikin ba ba wai a jere ba domin ka duba ibada da kewa Allah da sauran ayyuka da yake sai ga cewa lokutan ibadan ai ba su da yawa ka hada lokutan da kake na sallah ka hada lokutan azumi ka sai ga cewa sauran lokutan ka kai na hidimar kanka sun fi yawa shi yasa anan malam yace jaza'an alal amali al qalili al munqati shi kansa a cikin rayuwar ma yana yanke ba a jere yake ba sa'an nan da ka mutu ya ki. kuma kai da za a baka gobe kiyama ba ma yankewa ba ce na har abadan abadin ne wala yukallifu nafsan illa wus'aha Allah ba dora wa rai sai abinda za ta iya malam yace thumma jama'a ta'ala al-muslimina المسلمين المؤمنين منهم bi وخاطبهم بصفة الإيمان التي يدعونها daga nan kuma cikin ayar da Allah ma zai karanta mana yanzu sai Allah madaukakin sarki ya hada almuslimin almu'minina minhum wato musulmi muminai musulmi ya hada kiran musulmi muminai daga cikinsu da munafukai daga cikinsu domin shi munafuki shi ma na shiga babban zaurin abin da aka kira musulmi ko ba haka ba don za ku yi sallah da shi za ku yi juma'a da shi za ku yi kama salawat da shi za ku yi sallar idi da shi za ku yi aikin haji da shi amma kuma shi duk inda ake wa musulmi sharri wani lokaci ma shi ake jira shi zai tsara abin don ya fi iya ya fi kwakwalwa ya fi basira wanda haka tunda yana ayyukan zahiri shi musulmi ne amma shi munafuki ne a wurin Allah ne jama'a Allahul muslimina al-mu'minina minhum wal munafiqina Allah sai hada musulmi da kira mu'minansu da munafukansu wa khatabahum bi sifati iman ya ya fiskantar da magana zuwa gare su da wani lafazi na sunan imani allati ha wanda suke ikirarin sa domin mumini shi yana ikirarin imani kuma lalle shi mumini ne na gaskiya munafiki shi ma a zahiri yana ikirarin imani amma shi ba mumini bane na gaskiya sai Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن نندسك إيماني ادخلوا في السلم musulunci as-silmu anan ana nufin musulunci bi kasr sin wa fatiha ana karantawa a ce utkulu fi salmi ko a ce utkulu fi silmi idan ka ce as-silmu ko ka ce as-salmu duka anan ana nufin dai al'islam ne ku shiga cikin musulunci ka fatan gaba ɗayan ku alhali kuna shigan musuluncin gaba ɗaya gaba ɗayan musuluncin ba wai ku shiga rabinsa ba rabinsa kuna cikin musulunci rabin ku kuna wajen musulunci wato ba ku shiga musulunci a ta z ba kenan wani bangaren musulunci kuka shiga amma ba ku taba wani bangaren ba ba a bukatan wannan saboda haka kafatan din nan hal ne halin ne na islam din wato ku shiga cikin musuluncin alhalin kuna shigan dukkan musuluncin gaba daya ai fi jami'i shara'ihi wato ku shigar musuluncin cikin dukkan dokokinsa cikin dukkan hukunce-hukuncensa shine ma'anar cikin dukkan shari'unsa wannan an kira masu imani an san mumine dai ba su da matsala amma munafukai da masu suke da matsala so suke shigan musulunci a bayyane amma ba sa shigan musulunci a ina a ɓoye wala tattabi'u kada ku bi khutuwati shaitan ay turuq abin nan turuq shaitan kada ku bi hanyoyin shaitan ay ta abin nan tazyinahu bitafriqi wato kada ku bi hanyoyin shaitan wato abubuwan da shaitan ya adanta ya dan kawata su a bayyane haka abubuwan da suke riba ku da asalin imani da suke riba ku da kyawawan hanya yake nuna muku wannan su ne ita ce kyakkyawar hanya kada ku bi wannan nazara fi abdullahi ibn salam mala yace wannan aya ya ayyuhal ladina amanu kulu fi silmi kafa dalilin saukowarta abdullahi abdullahi bin salam ne abdullahi bin salam wani babban malami ne cikin maluman yahudawa ya musulunta ba kuma shi kaɗai shiga musulunci ba da yawa daga cikin almajiransa wasu wasu suna cewa malami dan ne ko ba zai tashi shi kaɗai ba babu shakka abdullahi ibn salam shi ba da zo musulunta ba shi kaɗai bane akwai almajiransa da yawa wanda lokacin da yake babban malamin yahudawa suke tare da shi su ma sun karɓi musulunci saboda haka masu tafsiri suna cewa wannan aya dalilin saukowarta shine kan Eh, shi abdullahi bin salam wa ashabihi da almajiransa ba da islam wato bayan sun musulunta me ya faru da ba su riga sun saba kun san eh, abin nan <laughs> addinin yahudawa akwai girmama asabar ba aiki asabar shi wannan yana rubuta cikin littafansu ba kamar nasara ba da ba sa aiki aladi in ka gaya musu ko kiristoci ina hujjar ku na barin aiki ranar lahadi a bible a sabon alkawari ba wanda isa ce maka ga hujja sai dai harkar ganin dama amma su yahudawa yana rubuce cikin littattafansu yana rubuce ciki a da ke hannayensu ba a menene ba a aiki rana asabar ka ciki alkurani ma yana rubuce cewa yahudawa an haramta musu me aiki rana asabar saboda haka da a yinin juma'a tun daga da asar yahudawa za su fara tattara nasu ya nasu hatta abinci ba za su yi ba sai dai wasu yan aike wane ne da sauransu domin kun sani ana yammacin azahar menene eh, juma'a da rana ta faɗi an shiga asabar saboda haka tun kafin rana ta faɗi kowa kikin ba kuma kowa zai koma ne zanna gidansa ba wani abin da za a yi daga daren asabar da kuma yinin asabar sai yinin asabar ya kare rana ta faɗi to kenan kuma sai su koma aiki sun ga sun saba da wannan to saboda haka abdullahi ibn salam sun musulunta amma kuma aiki asabar sai to musu aiki da <laughs> eh, saboda haka sun ga sun saba lamma azza mustafta sai to abin nan suna girmama asabar ba za a yi aiki asabar sun ga sun saba sannan kuma kamar yadda kuka sani yana rubuce irin su naman zomo irin su naman raƙumi duk haramun ne addini a wurin yahudawa kamar yadda alkhinzir su alade duka haramun ne hadda naman raƙumi wani rubuce a bible a tsohon alkawari da ke hannun kiristoci ko kiyan yahudawa saboda haka sai zamanto ba sa iya cin naman raƙumi saboda haramun ne sun ba ka suka gada shi kakanni da kakanni da sauransu to shine wastabarru ala ta'zim as-sabt suka ci gaba da gashin su musulmi ne suna son annabi suna komai amma ba su aiki asabar kuma ba su iya cin naman raƙumi saboda wani abu ne da su dama ba addinin su riga sun saba haka suka tashi ba su iya ci shine wa ala ala ta'zimin sabbi suka ci gaba ba musuluncin su akan girmama asabar min tarkil amali fi ta hanyar barin aiki cikin sa kuma wa fi zalika mukhalafatu li shari'il islam cikin haka ba tabbas akwai saba shari'ar musulunci domin musulunci ya zo da halatta yin aiki a saba. musulunci bai haramta aiki bai keɓe wani rana bai haramta aiki cikinsa sai dai wani yanki na juma'a ko ya idan da lissalati min yawmil juma'a fas'au ila zikrillah idan aka kira sallah ranar juma'a to nan kan kowa duk wanda juma'a ta zama wajibi a kansa ya rufe shagonsa ya bar gonansa ya bar wurin aikinsa ya zo masallacin juma'a ya sallah fa idza qudiyat as-salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah haka gama sallah ku je ku je ku ci gaba da harkokin ku na neman halal amma wannan ya hana cewa mustahabbi ne kuma a yi sammako zuwa ran juma'a din da safi wannan shi yasa kasashen musulmi duka ake ba da hutu juma'a domin kun sani hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya wanda ya je sallan juma'a masallacin juma'a karfe shida karfe nawa a ba karfe shida ba karfe ɗaya wanda ya je sallan juma'a karfe ɗaya ya je masallacin juma'a kenan karfe ɗaya karfe ɗayan nan shi ake nufi karfe shida kasa aka sa abin aka yi idan kana karanta bible tsohon alkawari ko sabon alkawari duk lokacin da ake magana lokuta in kaje aka ce maka karfe kaza sa'a kaza to sa'an nan da musulmi su ma suka sani ne cikin addinin su yana farawa ne ko daga fitar rana ko daga fitan alfijir aka ce karfe ɗaya karfe ɗaya na na safe ana nufin karfe nawa kenan shi muke kira karfe shida misali yawwa saboda haka wanda ya je masallacin juma'a karfe ɗaya kamar ladan da za a bashi tun da ya zo juma'ar nan zai yi ta zikiri zai yi ta ayyuka na addini za a bashi ladan wanda ya sadakar raƙumi wanda ya je karfe biyu har aka ce to wanda ya je karfe shida karfe shida na rana karfe shida na rana sha biyu kenan domin daga rana ta karkata za a kira sallah azhar ta yi shi wannan ladansa ba da yawa sosai za a ba shi ladan wanda ya ba da sadakan kwai kaga ai baya ai tun ana maganar ladan wanda ya yi sadakar ne a koma ladan wanda ya yi sadakar saniya a koma ladan wanda ya yi sadakar rago aka koma ladan wanda ya yi sadakar wadannan zakara a koma ladan wanda ya yi sadakar kwai kaga abu ai abin nan ba samu fa'ida ba fa'idan ba da yawa to saboda haka yana da kyau a rika tammakawa a zo amma ba wajibi bane to mutum ya ce ba zai aiki ranar asabar ba ko zai kyamaci naman raƙumi wannan ya saba shari'ar musulunci shi yasa Allah ya ce a'a ba a shakkar imanin illa dai wani abu ne na sabo da kuka taho da shi daga tsohon addinin saboda haka ku shiga cikin musuluncin nan gaba ɗaya ku sake jiki ku yi komai na musulunci na'am ai innahu shi shaitan kada ku bi hanyoyin shaitan shi shaitan lakun gare ku aduwwun maki ne mu bayyana ƙiyayya ko ko mubinun a bayyinul adawati mai bayyananniyar qiyya gare ku na ganin za mu tsaya ko akwai wani jawabi ne to alhamdulillah rabbil alamin Allah ya taimake mu ya ba mu ikon aiki da abin da muka ji subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik